to ya yi kyau amma wani rabul mm. gaskiya magana ta bisa bila mutane suna yin ka Allah to ai kowa gida yake insha Allah lokaci suke jira su rama su rama a asidan wala maka wani rabul oh na ga ce a ran ga ce a rama wani rabul ai ko ina kai ake Allah ko ina kai ake duk inda ka zaga birni ya kauye doko da sako wani rabul da suke to da kyau abin da nake so da kai dole na kara ma mukami ka shugaban yan gwagwarmaya na cin zabe na 2023 kuma ka mun abin da nake da bukata yadda ka faranta mun Allah ya faranta maka yadda ka saka mun Allah ya saka maka wannan rabu ai muna nan tare da kai rabu ba inda zamu je ba zamu motsa ku rabu yanzu abin da nake so eh, wannan ka ci gaba da daukar suna wannan rabu yanzu akwai mutum 6300 da wani abu masu nan za su za su eh wayannan kwamfan mun gama mun su mijin eh abin da nake so da kai eh. abdullahi mutane dubu shida nan mata dubu uku za ka dauka waɗannan wani rabu eh. kirka sashi maza za su dankwala maza dubu uku eh. sannan kuma su sai fom dubu biyu ka ba su wannan face bank din nawa wani rabu a sarauta musu mutanen mu ne dubu biyu biyu ai fom din yayi wa wani rabu kaka zama wancan kaka zama wancan nan ka bana abinda na san su wancan nan ka su ne wanda ba sa sun zabe sai su ce a karbo a hannun talakawa to karbo dubu ɗaya da mutane suke son ka ka ce a karba ma sai su ce karbi ɗaya da ɗari tara an rage musu to fa da rabu eh, ɗaya da ɗari tara tara kowanne can na gawan canan kan tsohuwar motar sai ya da wucewa ko mutum ɗaya bai ɗaga masa hannuwa ba sa yin sama da rabu bakin jini da shi ni dai fata na dama mu kai mu al'umma kai suke yi duk eh. inda ka zaga duk inda ka zaga wani rabu kai ake yi na gode Allah wani rabu eh. wannan da ka so mu ne a ah, ke wannan rabin ya za ka yi abun kirki ke na tsiya a a za mu je mu dawo da wannan rabin ka san wancan listin dole sai za a haɗu shi a a daya da Allah zauna ki hakkin daga hankali la ilaha au kai fita ka daga fita waje to wannan rabin fita waje ita kuma ba ta ta zauna saboda matan nan muna son mu ƙara wayar da su su fito a dama da su a harkar siyasa to wannan ko hukumar lida ta halittacciya ce ba ke daya mana wai anya anya ba wani abu ka sako a nan a wani rabu kai ai hakuri mana ofis ne ofis ne kuma wani ya shigo kuma ba to ba ba a waya jikin ka ko a ba na ba ka san ba na sa mai kyamara to ba matsala ka sauka ƙasa ka jira ni. To shi ke wannan. Eh, ka ce wanda ya baka ɗari biyu ka an so dan wake. A ɗari biyu wannan eh. kuma da muka bar su kuma. Wannan ba su sai ka kawo ai mu ta al'umma muke za ka duba wani rabu kan ku zama suwan canar kama gaji na biya can naga suna karɓar Eh sai na karɓe ah. wallahi tallahi to yanzu wani rabu a waɗannan na ƙasa ƙasan wani rabu akwai al'umma tunda ka ce akwai al'umma ko an shi fi wata leda ɗaya ku jira ni da sauko ba mu ci komai ba wani rabu za ku ci na tun jiya tun jiya wuce aikin nan wani rabu za ku ci so hana rantsuwa bai Allah zauna mana zauna What? Eh, wallahi ta yi ko ta yi ta yi kaɗan babu damuwa. Rike, magana ta gaskiya wani rabu zan canja. Uh, <laughs> ai mu dukiyar mu mu dai mata ba su ci ba ma jin daɗi. Za mu canja. Wallahi ba ma jin Akwai matsala. Unguwar Akwai matsala. Kwanaki biyu wata. mata ita ma. <laughs> Tsara wa kuma niyya. Uh, A'a kuma niyya zan mu tattauna a waje. A'a wallahi ke. Ke kuma ce. Wani rabu uh, wannan ai sun to zauna a nan a nan zan zauna eh, a zauna tu a rosu zauna wani wani eh, ke ga ki kyakkyawa billahi ladi da na sai da ba zan tsaya takarar da ba ke zan tsayar wallahi eh wallahi yan balangu fa jira suke su gana hutar da ɗan takara duk abin da na nuna yan balangu kawai haka suke barbarka da zuwa barka da zuwa ko za ki ce balangu kaza ko eh wai bai wa Allah Allah ke ma a nan kike a cikin gari kike ko a wannan ai shi wannan ya san Hashim ya san argida na ai Allah ko wallahi ya san argida kai ne ran Allah ai da ka samo shi ka samo ni tube kan mu tube ku tube ni eh tube me haka wannan yau me haka ah. ku kike zubarwa da mutane mutunci me haka kin san nau jam'iyya tana kusa da ni amma in kika ga na abu sai ki rinka wannan dinan Allah mu duka ta kasuwa shiga shigana ba zan shiga ba